الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد masu sauraronmu a daidai wannan lokaci eh, batun da muke akan durusu ramadan wajibi ne a duk wanda yake azumi ya kame wannan ma'ana shine ya kame harce don annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kuffa alaika haza kame wannan akwai abin tausayi kwarai da gaske yanda ake azumi mu dai a nan jihar gombe ko a cikin garin gombe ga tsananin zafin rana ga babu kadawan iska ga azumi wajen awa goma sha shida amma mutum ya ɗau wannan azumi sai ya zauna a wannan majalisa ya yi gulman wannan ya tafi can ya yi gulman wannan ki shiga wancan gidan ki gulman wannan mutum sai lalata azuminsa ma'anawiyan ba tare da ya sani ba don annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mallam ya da'a kaular zuwar wal'amala bi فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه كان أزبي بكبرك إلي فديبا ba Ba a bar a kawo ma magana ka cilla ta gaba ba ba ka bar a rubuta abu a facebook karya ka tura gaba ba ba ka bar ƙirƙiran karya a facebook ɗin ka tura gaba ba ba ka bar shiga gidan rediyo ka kwanta makarya ba ba ka bar shiga gidan rediyo ka bi wani akan karya ba ko ka kushe wani akan ƙarya ko kai kasuwancinka da ƙarya ko matuki ne ya yi ƙarya ko ma'aikaci ne ya yi ƙarya kana azumi to mallam yad'a qawla zuwar wanda bai bar kiri faɗi ba wal amala da aiki da shi a kawo ya yada falaisa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharaba Allah bai da bukatan barin cin abincinka bai da bukatan barin shan abun shanka in ka ga dama ka sauke azumi idan ka sauki kana da kafara in kai Allah ba ruwan shi da wannan azumi in kuma ka tafi lahira ka ce ba za ka yi ba to ka haɗu da shi a can don haka kuffa alaika hada ka kame wannan harce ki kame wannan harce mu kame iyaku yan uwa masu azumi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh